barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar juma'a wanda shi ne yammacin talatin ga watan bulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ashirin da tara ga watan yuli na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan insha Allah shi ne kasu da ɗari da casa'in da shida cikin kasusuwa wanda muka kasu dabbobi na karatun ajin asu shekul albani il usul da wannan makaranta ta da darul hadisi sanadiyya da ke zariya a Nigeria makarantar mala albani zariya Allah ubangiji ya gafarta shi. a wannan aji dama mun saba ana yin karatu suka ne mabambanta da tafai da kan na ilmomin usul wato ulumul ala da mabambanta gwargwadon hanya a yau insha Allah zan yi karatu daga littafin علوم القرآن الكريم لكم بروفيسور نور الدين عيسى Allah mu tashi daga shafi na 76 wannan yana mana tattaunawa akan abin da ya shafi al-Isra'iliyat wato kistoci, da fassarori da waɗanda aka cirato daga littattafai na al'ummomin da suka shi banu Isra'ila wanda aka ji daga malamai waɗanda suke da masaniya akan wannan littattafai abin da ya shafi fassara alƙur'ani mai girma irin yadda malaman musulunci suke yin takatsantsan ya tantance me za a karɓa me kuma ba za a karɓa ba na irin waɗannan makamantu kuma tashin da ke cewa mawkifin mufassir ila al-isra'iliyat na irin mawkifi wani irin san ya kamata na al alƙur'ani ya ɗauka ta mu'amalar su da irin waɗannan makamantu malam yace yajibu an yakuna al ya yaqinan jiddan malam kasar alkur'ani wajibi ne ya zama a kasashe kwarai da gaske ya tsakali sama yi wa da ya takayyada da mikidarin garura don ya iya tace abin da ya dace da hankali kuma ya tsaya iya abin da bukatun shi ta wajen samusa rejibu allah ya tafi ba an nakala an ahali الكتاب إذا وجد في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيان القرآن wajibi ne kare ya tafi zuwa ga cirato wata magana daga cikin isoshin banu isra'ila matuƙar ya samu abin da ya warkar da fahimtar sa wani da ayat da yake neman tafsirin ta a cikin sunan ta manzo Allah a lokacin da ya ce da wuce ya tsallaka zuwa ga isra'iliya bai jizu an yadkura a khilafa almutaqaddimina kuma ya halarta a cikin sura wa tafsirin alqur'ani a ambaci sabanin da magabata suke na fassarar wata aya ko wata ba a cikin wata aya da sharfi Allah ya tsikihu ba amma ba wai kawai faɗi can ya tace shi haka nan ba wal yunajjihu ala sahihi in ka ambaci na tukar yana da matukar muhimmanci kai haɗa cewa kan cewa to amma fassara kaza ita ce mai inganci wa yujlifu ghayrahu sauran kuma ya bayyana abin da ke cikin su da rauni ya Allah yuki al-qurra'a fil isra ka sanya masu karatu a cikin rudani ka faɗi maganganu daban-daban da ka faɗa musu wacce ke mafi inganci za ka ba su fara karanto wani za a ɗauka wanne za a bayyana daga cikin hakiki malamai ya kamata su kula da shi a kan karantarwa matsar ka san abin da yake shine ingantacce ya zama wato wajibi a kan kujiyar shi kamar da kuma yake daga cikin ana ta ilimi maganganun da kama yadda da su ba tare da faɗar rauninsu ko wajihin kuskuren da kake gani ko rashin ƙarfin jiririnsu ala anna min alkhairi lil mukaffiri kull alkhair al-i'rad an hadhihi al-isra'iliyat shi ko yake ba matsayin ka na malamin tafsiri ya fiye maka alheri zai fa haifa maka da ido waɗannan isra'iliyat da ka kauda kai da kansu suka fara alƙur'ani musamman irin tafsirin da ake mutane don fahimci alƙur'ani su shirya da shari'arsa su wa'azantu da wa'azinka ana so zuciyoyin ta rayu ko ba bukatar sai ka abubuwan labarai wannan labarai sun fi dacewa da ajiye ɗalibai don a makaranta ce tana koyar da ɗalibai ilimin tafsir ko tana koyar da su wani abu mai alaƙa da haka ko aji ne na masu zai islamic kiris kuma ka sa ka sai ka guje musu duk abin da ya kawo kuma ka rama kana yi kamar shi a wajen amma tafsiri wanda ake a masallaci tafsiri a makarantun islamiyya wajen muhadara makarantun matan aure a ƙarƙashin wani wa'azi a hudu juma'a duk wannan baka ba ka ta Koro dogayen yanzu da saɓani da ce abin da karanta a cikin ibn kathir kuma kabari kika sai ka zabge musu zai yiwa da abin da ka haɗi kiyaye na ilimi za ka yi aminci malin ya ci gaba da cewa ko an yi shi ka amma la tsa'ila ta hatan kame daga abin da babu wani amfani a kasan shi mimma yu'addu sarifan anil qur'ani wannan zai juyar da mu daga alqur'ani saka mu da cikin inna qaumi takamu hadal qur'ana majura abu tafsiri amma sai a kashi kamar tatsuniya yake zama kamar ana karanta wani labarin da abin da da na yanzu kamar wani labarin gizo da kuci a tashi ba a fassara wa mutane a asalin alkur'ani su ji sabon Allah ba wannan yana daga cikin kuskuren da wasu masu kasawa su mashagilan an tadabburi fi hikmatihi wa ahkami kuma wannan zai tsaci hankalinmu daga damuwa da tadabburin sa wato nutsuwa cikin ma'anarsa da hikimarsa wanda kuma wannan yana daga cikin wato manya-manyan dalilan aiko alkur'ani kitabun an zana hudu sai ta mubarakun yadda baro ayati أفلا يتذكرون القرآن أم على قلوب أقسامهم أفلا يتذكرون القرآن لو كان من عند غير العلم وجدوا فيه خلاف كثيرة ألا ينأتى zo mutane kai yana kai yadda cewa su zo su ci alƙur'ani su yi tadabburi tadabburi shi ne sa kafin alƙur'ani su sa zuciyar ta taushi kuma shi ke bada ladan sauraron alƙur'ani da kanta amma da sai kisoshin ba kawai da za su fitar da mutane ne abin da ba shi ne mai amfani ba wa asharun ruwati lil isra'iliyat mafiya shaharar malaman da suka ruwaito isra'iliyat su ne waɗannan guda hudu na farko abdullahi bin salam abdullahi bin salam ibn al-harith sahabin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu yusuf al-sanani wanda abin da aka sanya asalin shi zai bai mana tarjamar asalin sa bai hude ne musulunta kuma Allah ya yi mushi shaida shaida shahidun min isra'ila ala jikiri fa amana wasta fito da irin kushe da shahirin, a birnin ƙasar Allah wani inda hu ilmul kitab wani inda hu ilmul kitab Allah ya mai shida da imani Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai shida da imani to yana da ilimi tun kafin ya musulunta sahabbai da dama sun tambaye shi abubuwa ya kuma faɗa musu ya rasu a shekara ta arba'in da kuma bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da cikin sahabbai waɗanda suka kaura cewa fitina da kuma faru bayan kashe cikin Usman a cikin tabi'ai kuma akwai Ka'ab al-Ahbar wato Ka'ab ibn Mati' ibn Bi Dan as-Sanani al-Himyari shi ma wani tsohon bayahudi ne da ya musulunta ya musulunta zamanin sai na Abubakar da Siddiq sannan ya zo Madina zamanin sai na Umar har yi musharaka a cikin wasu kutusa a rasuwarsa shekara 32 bayan hijira sabai sun dinga riwaya abubuwa da kan zuwan a wajen shi domin shi kuma malami ne a addinin shi ne bari mai gudu yana da kini ya ta karantar da su abubuwa shi wani gobe mana sun masa da ke cikai sai kuma wahab ibn munabbih wahab ibn munabbih sana'ani malamin tarihi ne malamin malami ne masanin labarai kusan yadda ake cewa in kana neman wanda ya haɗa ilmomin waɗancan guda biyu abdullahi dan salam da ka'ab ɗan kabul ahmad ya haɗa duka ilimin nasu ya ƙara kuma da shi kun ka samu wahabu ɗan ji, to ka kai abul wali wahabu ɗan munabbi wanda asalin shi mauda ne bararren bawa ne ko su kai shawa ya rusa shi kan kuma musamman ya jirma da musamman ya lazimci zama da ibn abbas ne riwaya da kushi azumi ne mai matuƙar hikima yana da cututtuka masu hikima ɗai daban daban kaji za su a cikin sura labin lumara annabi ta biya kawo su da yawa kafin shi kuma abu da amin asali a cikin abin nan auliya shi ma ya kawo hikimar auliya haka nan a wannan da ya kuma ibn khillikan a cikin wafayatul ayat haka nan al ibn asakir a cikin tarihi dimashqa bisa da san fararo maganganun shi na hikima ta yi na sarki guda da irin hikimomin su Allah ya gafarta musu gwada wa sai kuma Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj Abdul Malik ibn Jurayj da ake cewa wannan shi ma wato malami ne da cikin manyan limaman garin Makka cikin manyan malaman hadisi shi ma za a yi karɓar sa a fa'ida da ya kamata mu tsiri a nan kuma suna da ake ce masu bai shi ne dai suna da tura ke ce ma na kasan ka da g-e-o-r-g-e e. shi ne larabawa suke kira shi suna durai wanda ma suna ne min usulin rumaniya a larar ciwon da aka kuma kasa ba ɗaga kakan an zo auta shi da ana kuma kawai a kafa jot da shi ke ya <laughs> ka sha matsala ko da to kare na ga ba gaskiya yi eh, ma ta fara jin wannan wannan fa'ida na fara ta a bakin wannan ne malamin al-Husaini shi da jiya ambace ta kuma da da mutum da haka cewa Junaidu wannan ne hadisin babu zo ya su man abu to sunan shi ne George da turawa suke faɗa shi daga ana iya sawa ko tunda sunan wani wali ne ba kuma yi kan sa mutum Eh, shi al'amarin suna ba wani fitina bane kamar yadda muka fice Allah shi duk waɗannan malamai za a zo a cikin masu a ƙarshe malam zai cikin masu a can gaba ko ya yi ko bai yi ma dai wasu dukkan kan tattaman musu a cikin barko wadda bai ji su kun da karanta a sababu mutane za a fi tasirin ma'asu sau bayan da ya magana akan wancan sababi na farko da ya sa tasirin ma'asu yake samun rauni da yawa shi ne yawan isra'iliya cikin abin da yau ta nawa kai sababi na biyu da ke sa a samu rauni a cikin asiri bil ma'asu a tsaya kawai a ita kwararrun maganganu shi ne hasul asani ko al-isnad akwai malaman da suka da tafi irin waɗannan sun share isnadu منذ ظهر الوضع في عصر الصحابة وصاروا يسألون عن الإسلام lokacin da al'amarin kirkirar hadisan ɗaya ya bayyana a lokacin ma wasu sahabbai suna duniya aka waye kishi sahabbai suna tambaya su ce sambula na rijalaku ku gaya mana mazajen da suka koya muku ku kana ma yarwunahu min at-tafsir al-ma'quli an an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabati la yarwunahu illa lil-qur'an sai zama duk abin da za a rubuto na tafsiri daga annabi ko sahabbai sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu sahabati ajma'in ba a karba sai da isnadi ثم جاء أصل بعد أصل السابقين من جمع تفسيرا haka zo zamanin tabi'ai aka samu wasu malamai da tafsiri guri guda da isnadoji da ruwayan tafsiri duk wani tafsirul ma'akur da isnadihi da tafsir Sufyan ibn su malam Sufyan ibn Uyayna da Waqi ibn da Waqi sun rubuta tafsirin su kuma da ba da haƙuri ai aqwamun Allah tafsiri وقصروا الأسانيدة وأهمل عزو الأقوال لشقاء لكائنها سيكون مستقى دولة بقايا سيكون تتكين تفسيري kawo maganganun malamai amma ba sa kawo sinadojin wasu ma ba sa danganta maganganun zuwa ga masu maganganun kawai sai su ce wani ma ya ce ka ba an ce ma wani an ce ka ba ko a cikin kalma kaza akwai maganganu guda kaza an ce kaza an ce kaza ba tare da sinadojin ba malam ya ce lam ta taro kuma ba sa kintace su tantance mai inganci abin da suka samu ko suna yayi mowa ne bal tabata as-sahihu fil alim ya ka samu cakudewar mai inganci ba da inganci kuma a baya an yi magana wasu malamai masu irin wannan kuma kullum ana kawo maganganu su kamar mukatin ibn sulaiman da irensa waɗanda aka ce ba ruwansu kawai kwashe-kwashe suke kwasowa daga kuma wannan bulgana sanan zalkama a cikin littafi da ake ikimanin sun tafsirin da suna bukatar tashewar ke karin ya su gaba da cewa a cikin matsara kullum manyan sudu da hu kaunin man yusufu da hu kaunin da huwa yankul zalika an hu zannan da hu aslan sannan kuma duk wani wanda ake jin maganar sa a ilimi ilimi ko ya fada ya fada wanda suka yi da maganar shi su ɗauka maganar sun da malami da suka yi shi ɗauka da asali mana irin su kurtubi irin su ibn kafirin irin su khadim irin su kurduwi irin su bin alimamu shokani ba ne da wani ne duk su kawo maganganu malaman da suka biyo bayan su masu karatu da masu bincike da masana su kuma da sun daga kakunan waɗannan kwantar musu kawai sai su karɓa shi ka ji magana ta yaɗa a duniya wanda wani ya je bincike ce ba ta da kyau a yi kama mamaki wannan haka sunnar a mutane cikin malamin da ta yi da shi zai faɗi magana ba ka kuma shi da ƙarya ba ka kuma shi da cin amana na karɓa. ba ba ka ji ta zama hujja a wurinka da wurin wanda ka gaya ba ko wanda ka je ka karasmawa. ba ce maganganu su wayi gari duk an yarda da su ba a kan su ana da wani zai ce ne asalin kaza a ina aka samu kaza ke a ji sadma ke a ji shock haka bane cikin wannan dole tun da ya shafi magana Allah ya ya fi komai haɗari jama'a domin yanzu kuma kana ita da Allah ne ba akan yadda kuma Allah yake nufi ba yace ولعل هذا أخطر الأسباب جميعا كلمة ولعل هذا أخطر أخطر الأسباب جميعا أن يفقوا من هذا لأن خلف الأسانيد خلف الأسانيد جعل من ينظر إلى هذه الكتب ta الشيعة ma ما جاءت kare tsarin da aka yi duk mai karantawa sai dauka komai mai inganci amma kaje ka ka tafi Abdul Mansur na Suyuti ya share hadisi an wani an wani an wani an wani sai ka komai inganci da shi musamman a san ɗabi'a su ci ba ga wata karama don Allah ya gafarta musu talibu sababi na uku alwadu yana ƙarya maka da kafin alwadu daga cikin dalilan da suka ta ake takaɗan Allah tafsiri bil ma'sur saboda yawaitar ƙarya a cikin ai alkadibu fil hadisi wal tafsir makariyata sun sha ɗamarar kawo fitina a cikin addinin musulunci a cikin hadisi da tafsiri mun karanta wannan cikin ainihin karatuka da aka yi a kan musu daura ne wa akarar wazau an ba a kasirun min haza turati allazi khalafahu lana salaf wazai ƙarya ta yi tasiri wajen abubuwa da dama cikin wannan ilmomi da magabata suka ban mana ya watsi ya bace, ya ɗashi da annama a hatsa bihi min shi kuke kasa da nasiƙa saboda abin da ke kewaye da maganganun na shakka ya sa muna tsoron cikin magana mun rage mutuwa ne Mana akwai maganganu da dama da yanzu a ilmance an kunci wasu ta. saboda wanda suka ba labarin da za a amince da su sai yi kuma a cikin ilimin Allah ɗin sun isi fi yi ta wata hanya kaga an rasa abu na wata ta yi a cikin ilimin Allah da ta ce wannan abin ya faru amma ba a same shi ta hanyar karɓar ba ba kuma a karɓa ba kuma ana da uzuri a shar'ance a ilmanci amma abin ya shiga cikin wato kayan sarki ke ya ce da Allah na rubuta kullum riwayatu a tsarraka ilaiha shaikun min ba aka waye gari duk wani karatu da an karanta shi aka ji wani rauni ya bujiro mai sai ai watsi da shi kuma a cikin ألا allah yana إن الله يرى gida tsaha da جعل بعد man laifin radimin al-tamiz bai na sai ali ya kuma al da bisu kamar yadda kuma cakuɗa gaskiya da ƙaryen da aka yi ya sanya wasu kuma wanda ba sa iya bambance mai inganci da mara inganci su kuma sai su ɗauka duka mai inganci shi malami da ya san inganci rashin inganci ya ware wanda bai inganta ba da yi a cikin wanda bai inganta nan ba akwai abin da yana da asali wanda kuma bai san wannan ilimin ba shi kuma ya karɓa duka ya karɓi mai kyau da mara kyau وأهم المصنفات في التفكير المعقول mafi muhimmancin da tafai mata sanin tafsiri wanda aka ruwaito daga salaf shi ne wannan da masu ba guda da farko jami'ul bayan fi tafsirin qur'ani da ake kiran shi sunan shi kama gari ba sunan shi yanka na yanka jami'ul bayan an ta'awili ayatul qur'an wanda shi tsabarin haka ya kiraye shi za mu zo mu ji ko magana a kashi daga daga baya imam al-qabari da yake lakabi da shekul mufassirin da shekul mu'arrifi rasuwarsa shekara ta ɗari uku ne da goma bayan jiran Allah sallallahu alaihi wasallam malami ne iyakar malami garinsu su Afghanistan yana kasar Iran aka lafi cewa ba Farisi ya ya shiga cikin jarabawa ba ƙarama ba a rayuwar shi ba saboda ya yi rigima kunci an yi rigima da shi a kan matsaloli da daban saboda a lokacin da ya rayu ilimi ya fara da da baya farkon karni na hudu da ƙarshen karni na uku shi kuma Allah ya bashi ɗimbin ilimi za ka zo ya fuskanci hasada ya fuskanci mu sai kuma ya zo ya rubuta littafi shine islafin fuqaha ka zo ya magana kan shi gaba sabanin malaman cikin ya kira shi da suna ke littafin nan sai ya samu kuskure يتلزم اختلاف فقهاء الأمثال على الأحكام في شريعة الإسلام أو على أحكام شريعة الإسلام هنا تكون ra'ayin أبو حنيفة رأي مالك ورأي شافعي yana yi yana tantance abin da yake kiran ya fiye masa kwata-kwata bai ambaci Ahmad bin Hanbal kuma a zamanin da yake rayuwa a wani babban malami shi ne abubakar ɗan gidan Abu Dawuda shi ne abokin tafin shi damar shi mala abu ka ɗan gida abu da da abu zura bayan an amfani shi ba malami ne da yake da tsaunin bai akwai wanda cikin da ya zage shi ya ce na mahaifinka shi ne sa'a ya kawo baban shi abu dawo da rage ya ce babanka abu da da shi ne sa'a na ba kai ba yana ji da kan shi kan da a ya faɗa ya ce malami ne mai girman kai ya ce Allah ya gafarta shi almuhimmu yana jin yana jin kan shi kuma yana da mabiya a Hanabila shi wannan yana da ɗalibai mabiyansa shafi'awa cikin wannan littafin da wasu fitattun cikin baya shi mai kawai ilhani shi ai baya tsanan amal ibn hanbal baya son sa kai dan shi a nema kai yana inkarin kasu da sauransu shi har ran da ya musu sun taɓa kara mushi gauba suka dinga mai jifa a gida da suka tsaye kwanciya zuwa zuwa kasar an soke a jifa haka suka tsaye da gida zuwa ran da ya mutu ba su kare an kuma mai sallar gawa za a kai shi kamari ko su kawo su kare su ce wallahi za a rike shi mutum su ne ba dan shi a dole sai gidan shi aka bai da shi aka yi shi suna jin haushi waya za a iya ce Ahmad ibn Hanbali dan aka ji shi aka ce me yasa baka fara ra'ayin shi ba idan ma huwa muhaddithun sai sai faqih dan malamin hadisi ne ke zama qudurun aqbahu min nabi ko ka haka ba irin da ba shi sun mai rajin sun mai Allah ya sun sun shi babu shaka kuskure ne wannan magana da yayi kuma wajihin da ya kalle ta mai yana da wajihi shine shi Ahmad ibn Hanbal bai shagaltu da fiqh ba ya shagartu da hadisi ya kuma ya hana ma a rubuta ra'ayin shi da suke Ya yi rasuwarsa ne da wajen shekara nawa kuma shekara hamsin abubakar halal shi ne dinga bin ɗaliban ahmad ibn hamad yana tattara ra'ayoyin ahmad ibn hamad da fito ya da kai mabambanta a duk da yawa wasu tabbata amma shi ahmad ibn hamad bai yadda a rubuta ba ga ma'ana shi da lissafa kanshi a cikin malaman fiqh sai kan mazhabi ba za ka shi sai ka gara kawai kai ya kawo shi waɗansan da suka shaka cikin cikin aka san su cikin ku sai ya kawo su wannan sai zama babban kare tsari Allah shi kyau ya rasa a shekara ɗari biyu da ɗari da muka ce ɗari hudu da goma ko sunan shi Muhammad ibn Jarir a Abubakar tasirin babban tasiri akwai bugu da aka mishi mai kan bugun su Abdul Musa a Turki wannan minista da ya yi aiki a Saudiya ministan Buka an buga shi a cikin mujallabi 26 shine bugun shi mafi kyau babu da shi a nan masu jama'a muna da bugu iri daban da ba akwai mai sha biyu akwai mai sha biyar akwai mai sha akwai shi akwai shi mai ashirin da nan ya ban mai shi wannan su ya ce akwai shi ta ba shi bane wannan eh akwai shi da shi asu da surullah wai ba kula ya taka soja in kya ban ban shi ne. daga baya bayan na ma aka su shi yawwa na abu musul mu mutallaji a shirin shi da ku alhamdulillah muna da shi sai akwai na biyu sai tafsirul qur'an al-azim ibn kathir da hakika yake da shi wala mafi kyau tarihin sunan ah, Abu Shakir ne mujallaji ba eh shine wannan na sa akwai shi kuma da shi ma kala ibn kathir yana ga garin al-ta'rif sai mana magana akan su daya wani wani malami ne mai kanduwa sosai a cikin ah shi kuma babu ta'awil fi ma'ani tanzil na khadim khadim ake kuma tafsir al-khadim khadim shine malam ali ibn muhammad ibn ibrahim al-dimashqi ana ce mishi khadim ne wato stokifa ko financial officer saboda yayi aikin zama wakilin khazana ta gwamnati a dimashika kamar su cika girma na irin su ba ce a kanta ko zanar kenan ko Allahul Musta'an mutum ne da ya rayu a karni na na na takwas yar shekara ta ɗari bakwai da arba'in da ya shi ne duk da mana magana a kan shi shi ma insha Allah littafin shi kuma ana buga shi a mujallar jihun da ake buga tare da tafsirin bazawi khazin wal bazawi amma shi wannan tafin har yanzu yana buƙatar aiki da hakiki akwai shi yana nan ba ga shi wani irin da ake ci mishi mai kwankwasan fata da ake cewa irin bugun nan da yana nan a kan sama wa Allah shi kuma lafiya akwai kuma littafin al-jawahir kan في تفسير القرآن لا أفعال عبد Ibn ابن محمد ابن malami ne المالمين ومالكي shi kuma ya rasu a shekara ta takwas da saba'in da biyar yana da ta zama a cikin zaɓin lana shi wannan ita hannu da yake da naza'a ta sufiya amma yana da shi sosai ana buga shi a cikin mujallaji biyar waɗannan ya ce su ne tasirai wato na ikimadi da ake ikimadi da su a zata sirri a kudu Kai da muka sha faɗa mana bakan mu challenge sai ka duba ka gani a matsayinka na wanda kake zuwa a sa sunanka a cikin lissafin masu tasiri duk shekara a saka a gidan tv da rediyo da fm da live da facebook da ina ne da ina kuma wasu mata a unguwa sun ya ka zama malami kuma ka musu tafsiri da azumi ko ko sai islamiyya ko wani ƙauye ko ɗan garin ku sai yayin da dai kai ma ka je zariya ka je Sokoto ka je Katsina wane ne da wane ne kai karatu a UK kuma ka zo ka musu tafsiri ranar Allah kana kan tafsiri kana duba su a matsayin maraji in kawo ka fasara alƙur'ani ko kuma akalla dai a ce biyun nan na sama kana duba su kuma ku duba duka mun sha ba da labarin malam da aka samu adam Allah ya kafa shi a san dai har yanzu biyon malamin ka tafsiri kasar nan har yanzu malam Jafar yana na kan da Allah ya gafarta shi Inda Allah ya bashi fasaha da idraki ya iya shiga da fita cikin lunguna na ayoyi da rabu su da kunso kuncensu da kuma da matsaloli na ilimi ba sai an tsara wani shafi amma shi da kanshi yake cewa duk in ce tafsiri akwai ne da akalla kwaya goma duk aya ta ya karanta ne aka ce a cikin in ce kuma ya karanta kuma wani dalili ya saba ba tafsirin ba kamar yi ruwa ko hadari ko na in lalle in yazo ya ƙara karantawa kuma ya ƙara samun fa'ida ibnu taymiya kan kat aka ce yana karanta tafsirai sama da tari kafin ka ji abu yana magana kuma duk da haka daga cikin abin da yake faɗa cewa a ƙarshen rayuwar shi ya yi nadama yadda ke ba ƙur'ani muhimmancin da ya kamata abin da yana ganin ya yi usuri wajen muhimmancin da ba ƙur'ani wajen rubuce-rubuce kuma ai bai da tafsiri haɗe da haka ai ina ma da ake ya samu yayi shakundin ke haka zama kowa sai wa kanshi faɗa kuma da samanin karanta su ba ba dole ba ne to amma ka tsaya idan abin da ka karanta أحسن من انتهى إلى معلم علم أعرف لمؤلفيها ومناهجهم في هذه الكتب بإجازة إيماية في كتب بيان الشيء نمد ما تجد تتفنن هو بيان أكون منهج للتابع وجناء سحلا مرسا إنسان يكون للتابع ذاك سمسكي كان من البيان في تسلو قال العظيم شين نفسه الصحي مؤلفه أول إمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الإسماري الإمام الجامع للعلوم والمعارف bal mujtahidul mutlaq malamin nan da su baban Ja'far Muhammad dan Jarir dan Yazida dan garin Tabarka limani na musulunci da ilimi sai ya karki momi da karatu suka mabambanta mujtahidi ne saki babu kaidi wato ba mujtahidi ne madhhaba ko na wani fanni ba da fi amali kabarka sun yi haka kafin kenan shi ka ta fi a rikin da hudu da bihi al-muqam ba'da an raja wa kamala fi madati ibada hatta tufiya sanata 110 ah, sannan daga baya ya tsoro da garin gaza a nan ya rayu da ya rayuwarsa a zuwa wasu Allah ya kasa wa kana Muhammad ibn Jarir kama wasafahu al-muharrif qala muhammadu ibn Jarir ya kasance kamar da malamai sun suka shi azul a'immatul a'lani ɗaya daga cikin manyan malamai taurari mu bi qawli ana hukunci da magana ana magana tafsiri ana kuma magana shi ko kashe ce wai ga ilai ana komawa zuwa gare shi bi ma'arifatihi saboda ilimin sa wa fadlihi da kuma fadlarsa jama'a min al ya tattara ilmomi daban-daban ba a tare da kuma ya shiga gaba wal imamati limanci fiha a cikin kowane ilimi malam mushariku fi azum bin ali asir ilimin da a zamanin shi babu wani malami irin sirrin da ya sha wahala ke Tsakanin hafidan da qira'at malami ne masanin qira'at arifan biha arifan bin ma'ani ya san ma'anar alqur'ani da cin balaga faqihan fi ahkam alqur'an ya san fiqh alqur'ani aliman bis ya san hadisai وطرق هذا وطرقها وجزء وصحيح هذا من إنسش وتسليم هذا من روي مناسخها ومنسوخها ولا أشاري ولا يشاري عارف بأقوال الصحابة والتابعين إذا تم ذلك صحابة التابعين من بعضهم ويوسف من الخارفين في أحكامه هذا تبدأ سبحانه وتسوكس مسائل الخلاف والحراج ومسائل الخلال والحراج يا سن أبن الشيخ محل الزهرة عارفا بأيام الناس ya san tarihin zamunna wal umami al'umumi wa tarihihim wa akhbari labaransu wa amma mu'allafatihi fa kathiratu bil fawaid hafilatu wa ghaziratu kafan shi kuma suna ciki suna da yawa sannan suna ciki fa'idoji ashharuha mafi ya shahara ta alifu tarikh littafin tarihi shine tarihul umam wal muluk ana kuma ce mashi tarihul rusuli wal muluk haka ya rubuta a babban ana buga shi a cikin musallati goma sha ana da shi a nan makarantar mu alhamdulillah wannan littafi ya ce babban game da tarihi karshe yana bukatar wanda zai karanta shi ya san me ake faɗa akwai isnadoji wanda ba su inganta ba labarai wanda duk wanda babu fansa a idansa na ya gani ya san ba su inganta za ka sai ka tantance wa alifin fi tafsir shi kuma tafsirin nasa حتى عد بحق شيخ المؤرخين وشيخ المحققين حرقنا للسافة الإمام الطبري حسين الإمام مالمان تفكيري والإمام مالمان فكر تاريخ الفضل كما أقول التفسير التفسير على معالم الدين في وانت فلا اختلاف علماء الأبصار أحكام شرائع الإسلام عندما مشهور تهذيب الآثار a cikin mujalladi uku ko nan jama'a akwai sa makarantar nan wani akwai littafin shi a kan fara'in shekai abubakar wa umar ko kuma littafin sa daga cikin littafin da ya ja mashi fitina da mutane akwai littafin hadisu gadir um hadisin gadir um wannan kissa ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso da yake yajin baukana ya yi da zango a gadir um ma'anan ne shi wanda sallar sai na Ali radiyallahu anhu da yake cewa kuntum qulahu wa aliyun mawlahu wannan ya inganta kuma da shi da abin ake cikin ta musulunci ingantattu amma ɗan shi'a raka ba sun yi zuke kan da yake yawa tsayawa a cikin wannan karatu sun tsara sun tsara karawa sun yi shari sun yi kage kuma suna tuciya da wannan rana cewa ranar da alaihi sallallahu alaihi wasallama tun da tijarin sun ta cewa shi ne a bayansa kuma duka bai har da ali kenan na hukunci amma ba karamin zargi ne ga samu ba wannan littafin da yi kuma sai aka ce da shi da shi daga har malaman tarihi ibnu kathir da da safadi da ibnu khillika duka sun ce yana da wani masu shaikun mina tashayyu haka na al-imamu al-imamu ibnu hajar shi ma ya ambata cikin sunan duk sanadiyar wannan littafin ko yanzu ne in ka fara aka ji ta yawaita magana akan wannan matsala ta yawaita magana akan abin da musulunci ah, yakin yakin ah, abin karbala da ire-iren su dole mutane zuwa da shi to mana kuri din shi kan ana suna iya ta kai ko bayan da aka yi kuma mu shafi shi ma mushi wannan zargin ah, ya kamata kuma alusun mu mun zama da adalci kar mu zama kamar da su ɗin shi'an suke mu suna suna sabai da da yake duka namu duk abin da ya inganta za mu faɗa wanda zai zama cewa yana yana nuna mun gaza ko mun kafa wani wanda muke so ya yi kuskure ba ku da wannan in tarihi ne haka abin da ke bata tarihi ana amma ba za a aibata wani ko a ci mutuncin ko a zage shi ko a ainihin yarfar da shi su da sokan su haka kar ka je ka sa kanka a muhallin da Allah ya ce da wani su kuma ka ce baka yi da shi ka kanka a cikin ba ya kankana Allah shi har yanzu gaba da cewa wa kitabu jami'in bayani fi sirri qur'ani ismihi kitabun jami'u wannan tafi tashi kuma yadda sunan shi yake littafi ne da yake da maganganu marju'un wasi'un fi hadal fanni Ma wani abun komawa ne wani reference ne wani malarta ce mai muhimmanci a fannin tafsirin alkur'ani kada a raba fihi mu'allifuhu idrasul qur'ani bil karimi min wani ba muta'addida rubutun littafin yayi bujiro da jarasa bincike akan qur'ani ta fuskoki da kalman na yasin lugati wal nahwi wal ishtiqaq ambatan kalmomi magana kan lahau da cikin kalmomin غير ذلك من حيث الرواية بالمأوى المأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم da الصحابة والتابعين tabi ya kuma kawo fassara daga manzala sallallahu alaihi wasallam shi kanta daga sahabbai da tabi'ai da tarjihu bainahuma bainaha kuma kokarin yin tarji baya ga kawo zai ce abin da nake gani ya fi inganci shine kaza wasu ba'dul fawaid wal ahkam kuma kuma fa'idoji da kunce kunce bayanin mazahib wal adilla بياني أن من هم تكود الدروس الثاني يمكن أن يعتبر من مراجع تفسير بالرأي شكرا لكم من تفسير نيوان دائكي لن يعيني قدم فهنت لكن المجتمع عليه من فكرة فمسوط اليوم أن أبوها لكنه فكرة من كتب التفسير بالمعقول لإكتائه بالآثار إناية كبيرة ما دي أنا لسه فاشتغل من تفسير بالمعقول saboda yana ba da muhimmanci wajen kawo hadisai da asa وقد أجمع العلماء من الشرك والغرب على عظمة هذا الكتاب وأنه مرجع لا يستغني عنه ذاهب في التفسير malamai a gabashi da yammacin duniya kasashen misra da ƙasashen iraki su ne gabashi ke andalus yammacin duniya dukkanin malaman musulunci sun yi akan cewa babu yadda za a yi mutum ya kuma yana bincike kan ilimin sosai yana so ya magana akan kulawar shafi alƙur'ani kuma ya wadatu da ibn jarir tabari ba yiwa ya halatta ya tsaye ibn jarir kalamahu alal ayati aw jumlatu min al ayati bi hadhihi al in ibn jarir ya kawo aya ko jumla cikin aya ko jerin ge ayoyi zaka ji fara da cewa alqawlu fi ta'wili qawlin lahi ta'ala magana game da fassarar faɗin Allah kaza da kaza da kaza sun ba da an yakuru shirkura nasu ayati aw jumlati tusira sannan sai ya fita ayar ko jumlar sannan ya fassara ta sai ka ya ce Allah yana nufin kaza ne tukhbirullahu ta'ala an kaza kaza kaza sannan sai ya ce suwana da suwana ne suka faɗa haka sai kawo maganganun su yadda shi da ma ya kula da shawahida shawahidin lokaci wal asar jirin akwala da yankudu united hadisi ya kawo zuntuka ya kawo maganganu ya kwararo maganganu yana tattaunawa yana munakasha tare da ilimi mai daɗi kwarai da gaske da karanci kuma mai sauki domin amsa ya ce ba ta yi lugawi tafsiru kalimatu ismi fi bismillahir rahmanir rahim sai ka koma da a farkon tafsirin da zina magana a kan jumlar bismillahir rahmanir rahim ya yayi bahasi kan ma'anar kalmar ismi menene ma'anarsa a harshe ce wa inna ma ma'ana qawlihi bismillahi abda'u bi tasmiyatillahi wa dhikrihi qabla kulli shay'in aw aqra'u bi tasmiyatillahi thumma bismillahi ne take nufi anan ta ina fara ba da ambatan Allah da faɗin sunan Allah da ambatan shi kawai ko kuma ina fara karatun nan ne da sunan Allah sun kala yace fa in fara. ai muslim idan wani ya ce wannan shi da wannan magana bayan ya ce da in kana al'amru ta tarika kun ga ya mai da bismillah zuwa masdari tasmiya cikin wani ya ce ma wasafta kana in kan abu alama wasafta fa kai da ke da bismillah don haka ne me zaka ce bismillah ya a ce bismillah din in alimta anna al-ismu ismun anna tasmiyatu mabdun kan alimta bayan kasancewa shi sabbin al-ismu su ba ne tasmiya shi ne masar kuma ba a ce tasmiya tullahi ila inna al'araba a cikin gudun musadira muhammadan ala a sahadin musari ya ina rabawa sun kawo masari wanda yake dunkulalle a kan sunaye mabambanta a ƙaunihin masu ce a karamta fularan karamata inna ma bina un masari a kwantu idan ukhrida ala fi'lihi al-fi'al akramtu a larabci ala wanda a alki irin wannan lafazin masdarin shi zama a karamtu ikraman wanda ya sa larwa ta ce karamtu planan karamatar su ci ɗai ikraman saboda ibrahim saboda su dutse magana ta tsaye girma sosai wanda za su ce a hantu planan hawanan ya kwai ihanatar وكلمته كلاما سيقيت كلاما وبناء ذلك فعلت التسليم فعلت ومن كلمت شيء ذاتي كلمته تكليما من ذلك قول الشاعر أي كما ما هو جاتي كما أنا بعد رد الموت عني بعد أبائي من جئتك بكاء تريد إطفاء بعد إطاعة الشمس bai ka ila gairi ma a wurin da shari'a ta kawo shawaki kala daban-daban min amsati fadi ta arabi mayiri nasuhu min kalamihi rahimahullah in haji kawo ainihin wato bayani akan wani kwatance da yayi akan ainihin wato bahasi kuma na la'irabi a kan ta shafi sai mun je darasi na gaba don mu taba ɗaya littafin sai mu tsallaka zuwa usul fiqi ala manhaji ahli fiqi usul fiqi ala manhaji ahli hadith shine ko sai yake cewa alqaidatu samina a shafi na 66 alqaidatu as-samina ka'ida ta takwas al'illatu za ta sabuki illa bi dalil abinda ake ce ma illa ana ke ta magana a kan ce manutul hukum wato ana kafa hukunci ne saboda ita ba kawai ra'ayi ne ba ba molan ta bane dalili ake gane hukunci kaza illar kaza ita shari'a take faɗan illar sa shari'a ta haramta giya ta faɗi dalilin inda mai da shekaru an yi sun jikun an yi ta bayyana kuma al'adawata fil hamri al-baisiri wa da kuma an zikirin lahi an sara adawa والبغضاء في الخمر والميسر والصد عن ذكر الله وعن الصلاة أن أول سنة إلى تحريم الحمد الله سبحانه يحرم تزنا شراء تاكل إلو نقرأ لمن مصدقا da mutunci a takuɗewar nasaba ainihin wulaƙanta 'ya'ya cin zarafi ta tunani daban-daban da shari'a ta kawo duk abin da shari'a ta ce kar a yi su suke kwanan da ya sa ba za a yi ba قال يكي قلة الأحكام لا تثبت بالبني والتخمين بعد ذاتوني وقودة شاكي حدبا إنما تثبت بالدليل وهو كنت للدليل قال الخطيب في الفقيه والمتفقه ما لم خطيب البغدادية فلا تفش الفقيه والمتفقه اعلم أن العلة الشرعية إمارة أمارة كما تسمى أمارة على الحكم ودلالة ودلالة عليه wato alama ce akan hukunci kuma take nuna shi wala budda fi raddil far'i ila al-asl min illati tajma'u wajen kiyas mai da reshe zuwa ga asali wajibi ne zama akwai illa da ta haɗa su bayan gamu an yadulla dalilun ala sihhatiha da an da tana shafiya dole ne a samu dalilin da ke tafi cewa illa wannan illa ta inganta saboda dalilin magana ce ta shari'a amma an hukuma shar'iyyu inda hukuncin da za a kafa shi wannan illa shi ba shari'a كما لا بد من الدلالة على الحكم وكذلك لا بد من الدلالة على العلة كما يدى دولة ني أكف هجة كما نهجم ومثل أكف هجة كما نتبت العلة الذي يدل على صحة العلة شيئان abubuwa biyu su suke da cewa ina ta tabbata aslun mustanbat akwai aslu wato ya zama a cikin nasin akbar illa kuma istinbat malamai su tsafo illa abubuwan da suka hararo wanda ke kewaye da hukunci daya fa'amman asu da aslu huwa qawlullahi wa qawlu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ijma'ul umma sai fadin al-qur'ani fadin manzo da sallallahu da wasallam ko aikin sa ko ijma'ul umma wanda shi ne shine al-aslu fa imma fa amma qawlullahi wa qawlu rasulihi fa dalatuhuma min wajhi fa fuska ahadu min jihati al-nusqi karara alƙur'ani ya ambata ko sunna cewa kaza shine illa tsakani suka ta biyu sun ja Fahwa, wal maqbuli ma'anar zancen da abin da ke cikin kefai ta jiwa amma jilalatuwa min jatin na taƙi ifa min wujuhin babu ha Allah min ba'al a fuskar lutsakin kuma ana samun abu da yawa fuskoki da yawa wata wata bayyana kamar mene ce ce fa azlaha ma surbiha fihi bi lafzi ta'lim abin da karar aka fi aka ce wannan shi shine illar kaza shi ya fitowa fi an ibn abbas an sabu ibn jassama an an an bin ibn jassama annahu ahada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi wadi bi wardan aw bil abwa himaran wahshiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hanyar tafiya yake hajiyar gaye harama da wannan bawan Allah ashabu ibn jassama sai je sai farautar jakin daji sai kawo annabi namu raddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake fada kada sai ce falan ma ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma bi bani Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskar wannan bawan Allah kun san shi dadi ba ya kama da kyauta da yake ba kada sai ce inna lam naruddu alayka illa anna nasrun ayi hakuri mun ki karɓa ne saboda muna halin karama shi kuma karɓa ba وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول المعنى الذي تجري رده kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illa dalilin da ya sa bai ka ci sauka ya alama anna yu'lama anna siradan muhrim ma su da lahu maqbuje ilayhi manzatin ba'i har cewa abinda mai aiki na je farko da shi da abinda aka farauto dan shi da abinda aka farauto aka ba shi kyauta ta dai bayaniha sun bayani abin da ke biyar da irin wannan tasirihin shine abin da yake an yu'allaq al-hukmu على عين موصوفة بجهد كي يكون هذا اللفظ الشرط alaƙanta hukuncin da wani abu sananne ke ɓantake na siffa ce wadda tana iya zama sharaɗi ne ga abu da kaunin ta'ala a wasu Allah da yake cewa yin kunna ulatin hamlin ba an fiƙo alaihin na hatta ya da'ana hamlin wa yin kunna ulatin hamlin in sun kasance su matan da aka saka suna da ciki ya fari nan an tuku alaihinna ba ku ci da su hatta ya ana hamla kunna a suke cikin su wani ya mun tambaya jiya jiya wai an ce an yi wa'azi an ce wai in an ci mace mai cikin cikin bai su ce to ƙwar'ani da ya ce ta su sai har ma ya faɗi irin inda sai da jama'a ya yi yawa a cikin mutane na sha faɗa wannan kana rayuwa cikin kusurci ba ka sana ana cikin bai. kamar yanzu kana rayuwa cikin masu kudi kai ɗan gata ne ko kai a jigo ne su kai a tajiri ne duk wanda wanda ake wata ba ka cikin haka ne kai ba kai ko ba ka cikin masu ita ta tara wa sai kuma na ɗaya biyu uku ko sai ka ji kamar ba Najeriya kake kaga kullum ga wuta nan ga data nan ga abinci ana ta kawo shi mutu shagiya ka tashi da shawa ka kan ruwa ya kawo mai ɗini kuma gane wannan za ku fita a ɗauke ku a mutuci yan gayu ku je shagon yan gayu ku je yawa ne za ka manta wa da nake har kuma suna kashe kuɗi suna kashe dala mana ka ga ba kamar ba kuɗi ba abin da duk da ya kashe dala ɗari dala ɗari biyu kamar dubu ɗari kenan ba duk fita aka shiga wani kanti kawai abin da kuma sun kawai lafa shakula kawai sai a cikin dubu to kaga za ka manta a cikin wahalar da ake ka ga kana cikin misalai ka gane cewa shi mutane ba su san komai ba a cikin cikin jahilci ake rayuwa in ba ka ba za a mutum ya wa'azi ya faɗi wani. ce wai za aka cimma da ciki wata kibi bai ba bayan da qur'ani karara ya ce ga irin idanta kuma da sunan karatu bai ga musu wani ya saki mata da ciki an ganta da wani malami ya ce ah, saki bai ba ai ba saki ba da ciki qur'ani ya ce ah, in kana hulɗar da mutane amma da wani kuma da wani malami ya mana ne da yake cewa za a wayi gari babu malamai sai dai mutane ittakhadha an-nasu ru'usan subhanan ko malamin ke cewa to wannan yana cewa mutane ba za su kushe ba suna tambaya ko dai sun ga malami su tambaye shi sun ga malami mutu abin da ya sauka su su tambaya da jin sun ga da alamar kan sallah su ɗauka malami kawai mata kace take da kirki ba wanda ka take shi don yi take gaba sallah ban sallah an ji kake ma Allah shi kyau don haka wannan shi ne iddar mace mai ciki ko kaga fal zahiru na hamlal mar'ati ala wujubin nafaqa kaga sai wannan magana shine cikin shi ya wajabta a cida ta qad yakunu bi ghairi lafzi shar'i wallahi ta'ala ana iya samun kuma cida ta zo da lafazin ba shar'i ba wato wasu ne kawai wanda Allah ya ce wasari wasari ka cikin kawo aiki kuma zahiruhu anna sarika ala wujubin qatl wato zahirin shi shine sata take wajabta wannan yanke hannu wa amma dilalatuha min jati al-fath ahwa wal maqum min wujub malam al'imamu alkuki ya ci gaba da cewa ɓangaren kuma abin da aka fahimta shi ma ta fuska daban-daban ba'adu ha islamin ba'adin aida wani ya fi wani bayyana Ka auzahu ha ma dalla alaihi tambiyu abin da faɗakarwa ya nuna a ƙaunin lahi ta'ala wato kamar kudin Allah da yake fala ta kullum ba abin da ke da fadakarwa shine abin da zai nuna maka to wanda shi ma ana nufin kaza Allah ya ce kula ta kula ma kuce kar ka sake ka shi da iyayen ka kir ko ka yi tsaki haka ce kashi, an hana wannan ya ce lafzin aya ya dilli bikin tarbiyya inda sama'ihi ala anna darba aula bil mar'i min al-ta'am wannan lafzin na nuna ita ga cewa an hana ka ce kash kenan an hana ka yi daji an hana ka yi duka an hana ka yi kisa duk abin da ya fi wannan an hana wannan a ƙarshen abin da ke cewa kubun muwafaka da kuma da aula ko wannan shi ne abin da kusan duk malamu su ke bai amma limamu ibn hazmin al-zahiri Allah za ya samu shi. a cikin maganganun shi mutane waɗanda kuma mutane musamman a kan faɗin shi ba su kushe ba su suna mashi kusa da shi shi kuma wani mutum ne wanda yake ya tsoron faɗan abin da ke da shi isa ya faɗa gaba gari sannan a cikin littafin al'ikam cikin ahkam ya zai na raddin kiyasi har da wannan ya kawo yake cewa Na yi famu min haɗa in ji wannan kalmar ba a cikin da ba a fahimta illal mar'u min ta'ati shi kariya ka ba ba dan kan faɗin Allah cewa bil walidin ihsana ba za a ce ba ka ba ka ba haka malamin shi ana ana ana yawan ambatar da aiki cewa ko oh, son Allah ku ci abin da malamin ne Allah ya kamata musu gaba irin wannan karatun da ya kawo akan aka aka fitsari to an hana fitsari a ruwa wanda baya gudana yace an hana ne tare in a wani abu ka saka babu a ƙarshe a ƙoƙarin shi ne ya warge da kiyasi shi ne ya kure har ya dinga kawo dalilan da ta tsawa hannu Allah shi kyauta shi ka idan ah, kana so ka yi hadda abu kai ka ce wai dole sai ka gamsu da wanda kake wani shi ya yi kokarin ne dole sai ya fanna da dubu da biyu da aka kawo kan kiyar ya fi shafi hamsin yana wannan kawo tun kana karantawa kana da ya fi da da ya kawai ya rutsa da kai Allah shi shi ya sa da muka ambata nan jama'a ba nan bane cewa malamai suna tsoratar da ɗalibai akan shagaltuwa da littattafai kan hannu Saman ɗalibi wanda yake matakin farko ba daidai ba ne ya shiga cikin da karanta kafin guna saboda zai koya maka raina malamai zai koya maka daunin hali zai koya maka saurin haɗin magana mara daɗi a kan malamai wannan ina iya kashi maka albasa karfin ka kamar da za ke faɗa kan shi ba ne su ga da tafai ɗin ga masu albarka amma wasu ba su taɓa kuma mataki shi ke Allah ya mushi za a mu faƙa ne yadda yake kamo zai rikon manyan malamai ya wurki da su ya gamu da ita su shafi ya ce wani ɗin banza to babu daɗi amma dai kuma akan tarin shi ana sanar da ya kudurin shi ko a ba shi kuduri za a ce to shi yanzu bara a yi Allah ya dare Allah ya Allah ya ci ne dai bai wato ba ka mishi irin tsawon da yayi ba a fata mun gani ba a shagaltu da shi ba dole ne sai in kayi nisa a cikin ka kai ka ilimi na fiqhul muqarrar ka kanu na ka san darajar malamai to babu laifi a lokacin ka karanta wanda aka ce haka kenan ya fi kuma haɗari a zo a karanta da shi a cikin mutane ta shi a majalisi am ana tare da mutane ya fi haɗari mun gani musamman ba zo makarantar su wanda ba ma'ana sai an karanta da wani cikin da baki ɗaya kenan an tike har zuwa kan mujabbana lawali da sani an karanta sharhohinsu an karanta sharhin muwadda duk an saba da jin wannan sabani an karanta irin fituhul bari an saba da tattaunawa akan sabani a ce sai a jiwon wancan shi kuma kai Allah shi kyau malam yake cewa wa ka'ida nan da rigiyar mu kuma ne kai da kare ba ka daga hannu ki bar mu samu wani ya ci gaba da cewa wai ma zakar ma wuce fi bayani anna an yadda sifatan ويفهم من ذكرها المعنى الذي تضمنته تلك الصفة من غير وجه التنبيه على غيرها kuma daga cikin abin da ke biyowa na yadda ake gane illa da wato bifashwa shi ne a ambato bayani su kuma ambato ta suka sai zama mun fahimta ta karkashin wannan ambata da aka yi masu cewa akwai wani abu da ake faɗakar da mu a kan shi a fakaice don yaya an abi bakar ta an da bisa lalata salama kala na yan bagairin kadi ya abi bayyana su ne wa huwa gaba hadisi ne wanda yana cikin ah, sai bukari an bakara wanda ya rubuta wa ɗan shi an bashi alƙalanci ke Kar ka yi hukunci tsakanin mutane guda biyu su in saboda jina jin manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa da alƙali ya mutum bi hukunci cikin shi ana bi horar ka kan kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa qatil fa'al fi sunani in kana jamidan fa al-umma wannan hadisin Bukhari ne da Ahmad da Umar da Tirmidhi hadisin shahararre wanda ma ta fa a cikin wanda ma akwai shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya ce da Hurairah idan idan tsira ya bada cikin tsararren mai kiman kamar kakiri idan kana jami'ar idan ya riga ya daskare fa al'uwa wa mahaula sai a cire tseren sai a yaɗe iya wurin a wurin al-mafhumu abinda za a fahimta bi garbin min al idan an yi tunani min hadain al ne wannan hadisan guda biyu annan nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma mana amina al-kirbani min al-qada'i ishtighali qalbihi fi tilka al Allah ya hana mai fushi ne yayi hukunci saboda zuciyarsa a daidai wani lokacin ta bantu annan hukumar daji wal akshan miki haka anan hukuncin mai jin yunwa da mai jin kishi ɗaya ne da hukuncin wanda yake cikin kishi su ma'ana sun kishi وأنه ma أمر بإلقاء ما حول الفأرة من الثمن إن كان جامدا لينتفع بما سواه an kuma ba da dama ne cewa a cire tsera da ya mutu a cikin da tsararren kakiri a rete iya wurin da yake ya kwanta dan a yi amfani da sauran ya lam tu khalid kun najasa matsar bai ida da nasab ba anna shabrada wa zulta ismuhu fil hukum wannan shabrada kan wallahi mutum ne ai abin cike na wannan ne na mai Allah shi ne wata ba wa da kuma ne mai ko dukkanin su da an yi kiyasi kuma da aka yi kiyasin yunwa da kishi akan fushi haka ake kiyasin shabrat zaiti akan ainihin mene akan saman amma biyu aqalin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai kuma jilalar ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa an yaf'ala shay'an inda ma'anan min jihatihi aw min jihati ghayrihi ويقدم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى بسوء التسليم النبي صلى الله عليه وسلم يكتب aiki. bai gona aiki ya an aikata shi sai ya zama cewa an fahimta daga aikinsa abin da ya sayi wannan aikin saboda illa kaza ba za mislu ma ruya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saha cewa annabi ya rafa ruwa wa sajada fi sujudi sawi ulima anna sawa illatu lisujud sai aka san cewa yin rafa shi ke jawo a yi sujud rafa ruwa واما الضرب الثاني من الدليل على صحه الا وهو الاستنباط sai hanyar gane illa shi ne takuruta amma ne kamin mujahid shi ma ta fi kamin samun jikin ahaduhuma at-ta'sir wa thani a shahada ko ana ce mishi at-ta'sir wato illa ta zama ta yi ta'sir ta ta na da abin nan ɗin kuma a shahada abin da gani karara shahadatul usul wato hujjoji su nuna haka amma at-ta'sir fa huwa an yusul hukm bi wujudi ma'arif يجلب على الظن أنه لأجله أو الحكم samu wani hukunci sai a samu wata killa ce da ke ya zama zaton mu yarin daya akan cewa dalilin da ya sa yi haka shine wannan dalilin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya yi abu kaza ya kace ni aka ce arada Allah ya harrija ya karanta sura ya maimaita ta a raka'a ta gaba ko kace ce shin mantuwa ne aka ce a yana so yi nuna halarci idan sabai ne suka kokarin fahimta haka da kansu amma sharatul usuli duk kirire da ta haɗu sai ya kasu bi kiyasi dilala shi ne abin da yake cikin kiyasi dilala misali an ya kula an ya kula kuma a ce inna fil qata'ati fi salati inna al-qala fi anna al-qata'a fi salati la tanqudu al-wudu dariya a Allah ba ta karya a kare Kuma da mai a ce ma la yanqudu tuhura qadi salati la yanquduhu da salati saboda yin dariya a wajen sallah zai kai alula to me yasa yin dariya a cikin sallah za a ce kai alula a kai alula ai da kai sallah Ya ce a kalkalari kamar da zance a wajen sallah zai kai a haka a cikin sallah ma zai kai alula bai duka alaihi annal usula tashhadu bi taswiya bayna dakhil salati wa kharijiha ya da ma'a ya kawo ce to wannan yana nuna ibada cewa cikin sallah da wajen sallah shi ɗaya ne an zuwa ya tafirin da ana ko kuma ba shi haka sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة